يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاض فوضا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما haka ‘yan uwa masu sauraro na نقصى da السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينزون wa مغانا ranar litinin ce wadda ita ce ranar daya ga watan zulƙada hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama shekara 1441 wanda ya yi daidai da ranar 22 ga watan jun shekarar miladiya ta 2020 daga wannan cibiya ta muta darul hadithi salafiya da ke zariya a nigeria makarantar mala albani zariya allah ubangiji ya gafarta masa mai magana kabiru abubakar wanda aka yi cewa asgar Allah cikin hikimarsa da iyawarsa mun dawo za mu ci gaba da kashi na biyu na darussa da muka kawo muku a baya dangane da abin da ke da alaka da mafarki da hukunce-hukuncensa wanda muka kira su da suna mafarki wannan shi ne kashi na biyu amma wannan kashi na biyu za mu dinga kiran shi da suna alkawa'idul husna fi ta'abirin ru'ya wato sunan wani ɗan ƙanƙanin littafi mai albarka wanda za mu bi doransa wajen yin wannan karatu wallafar malam abdullah ibn muhammad ibn abdurrahman as-sadahan allah ubangiji ya saka mashi alkhairi malami ne yana raye mutumin ƙasar saudi arabia ne masanin ƙididdiga ne wato yana da ilimi na accountant kuma masani ne na addinin musulunci yana da littafai daban-daban akan ruƙuya kamar Kaifatu Aliju. maridaka da ruqya shar'iyya da littafin qawaidir a shar'iyya da littafin shu'umul ma'asiya wa asaruhu fi umma da littafin alhisnul waqi duka littafansa ne yan kananan littafai ne masu albarka Allah ya saka mishi da alkhairi to dama kamar yadda muka ta cewa za mu tattauna akan qawaid mun ta yin magana akan qawaidu ta abiru ru'ya ka'idojin fassarar mafarki Allah cikin hikimarsa a cikin yan zakule zakule da muke yi sai na cika da wannan littafi sai na ga ya biya buƙatar abin da na yi ƙoƙarin na tattara domin da can ni ban ga abin a tattara a wuri guda ba na so na ɗaɗɗauko su ne a wurare daban-daban in tara su sai na ga wannan malamin ya riga ya yi kuma ya yi abin da ni ko kusa da rabin shi ma ba zan iya ba na haka ya biya mana wannan buƙata Allah ubangiji ya saka mashi alkhairi na haka mun ga dacewar sai mu ga dora littafin sai mu amfani da shi don a ah, ah, samun wannan fa'ida insha Allah to ina so ne wani istidraki mai muhimmanci wanda ya faru da ni na kuskure a ƙarshen waɗancan kasusuwa ma'ana a kaset na goma sha hudu kenan na wannan kasusuwa masu taken mafarki a inda na ambaci wasu daga cikin littattafai da na yi itimadi da su wajen shirya wannan jeren giya ta tattaunawa sai na manta da wani muhimmin littafi ah, wanda na dogara da shi kwarai daga cikin wajen yin wannan maganganu amma kuma ba ambace shi ba wato da na cewa ba baci zafin ba na ji takaici na ji gilti na ji kamar na yi satan ansa ko abin da ake ce ma plagiarism a ce na gama duk abin da zan yi kuma ba tare da na ambaci wani tafi ba to da a bisa ɗabi'a a karatu na gaba sai na ambata to amma sai zama wannan shine karatu na ƙarshe da muka yi Allah ya kaddara haka to sai na gada cewa yanzu bari na faɗa dan ta sajjala ita wannan rukuda ya zama a musajjal littafin shine kamusu tafsir al uh, na malam doktor Khalid ibn Ali ibn Muhammad al wanda uh, malami ne ya karanta a jami'a ta Malik Saud a ƙasar Saudi Arabia Allah ya saka mashi alkhairi ba shakka wannan tafi yana da gaske kai masu tsafta kwarai da gaske da na cikaro da su akan wannan mas'ala kuma na ambace shi a wurare daban-daban cikin karatu amma da na zo ƙarshe wajen faɗan sabtul maradi sai Allah ya kaddara shedan ya mantar da ni ban tuna ba Allah ubangiji ya gafarta mani da kuma su bibiya. wannan kenan to wannan littafi na alqawaid al-husna fi ta'bir ar-ru'ya ba zan mushi wata doguwar mukaddima ba domin mun riga mun ah, yi mukaddamomi a baya sai za mu tsallake kuma wasu abubuwa da malamin ya rubuta waɗanda suke wato takarizi ne da wasu malamansa suka masa kamar malam Abdullahi ibn Abdurrahman al-Jibrin da kuma malam abdullahi ibn suleiman almane dukkan su malamai ne wannan uduwi ne a hayatu kibar ulama ya mushi takarizi akan littafin a inda ya ambaci cewa ya san wannan bawan Allah ya san shi mutumin kirki ne mai bin manhajin salaf ne mai karatu ne mai kaza mai kaza mai gujewa bid'a ne mai kaza ne ya ya bi shi kuma ya bi littafin ya yi sainin a wannan takarda a ranar abin nan bakwai ga watan ramadan a shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da biyar kimanin shekaru goma sha biyar kenan da suka wuce to da za mu tsallake waɗannan takaribat wanda ya samu littafin zai iya ganin su ba su ne muhimmi ba littafin yana samuwa akwai shi a kasuwa Ɗan juzi'i ne kankani shafuka ba su wuce abin nan arba'in da biyar zuwa makamantansu ba ah, kuma za ka iya samun nuska electroniya e-copy na littafin da zaran ka je kan google search ka rubuta sunan littafin ah, cewa alkawaidul husna fi ta'biru ru'ya pdf zaka iya samun kofin shi ka sauke ga waɗanda suke mu'amala da copies na ainihin wato lantarki wato electronic copies na littattafai almuhimmu za mu tafi kai tsaye zuwa cikin littafin za mu dinga kiran shi da suna kamar yadda na ambata za mu dinga kiran kaset ɗin da suna kaset uh, ɗin da husna fi ta'biru ru'ya to wannan shine kaset na ɗaya kenan na karatun littafin da husna fi ta'biru ru'ya نمالا عبد الله دم محمد دم عبد الرحمن السدحان جزاه الله خيرا وزاده علما وتقوى زام فارا عندما ليتشي مقدمة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فهذا الكتاب ما ليتشي ونن في القوائد الحسنى في تأويل الرؤى ka'idoji masu kyau wajen fassara mafarkai taraddatu tawilan qabla wadihi yace na kai na kawo na yi tunani in yi ko kadin yi mai tsayin tunani kafin na yi littafin li'ibani sha'anin ru'ya saboda girman al'amarin mafarki Wali min al-mucemma ولتصدي كثير من المعبرين akhira li lajatiha bi باجتهادات متباينة saboda kuma na gada dama daga cikin masana masu magana akan rukuya da ma wasu wanda ba masu magana ba masana bane ta yi masu karambani ne na ga da dama daga cikinsu sun shiga sun fita sun tsaya tsayin daka wajen yin bayani akan al'amarin mafarki a wannan zamanin wa ba da istikharatin lahi yace bayan na nemi zaɓi a wurin Allah sun mustasharati ulama'ina al-afadili wa tashji'ihim sannan na nemi shawara na ji shawara daga bakin malamanmu naga kuma malaman masu falala sun ƙara mini kwarin gwiwa bayan haka azamtu ala an atasadda li hadha al-mawdu' muhim wa udli dalwi ma'addalla yace sai na yi nufin bari ni ma in kutsa cikin wannan maudu'i mai girma ni ma na sa gugata tare da sauran masu ɗibowa a cikin rijiyarta كيف لا دم بمن هكذا وقد أفرده الأئمة من أهل الحديث في موضوعات مستدلة في مصنفاتهم يا بزن هكذا باين أينهم واتو a limamai da suka gabata sun yi wannan magana sun yi wannan batu a cikin tafansu daban-daban kafin mu je da nisa ina so in ce wanda ke jin waɗannan kasusuwan idan ya kasance bai ji kasusuwan baya na mafarki ba to yana da kyau ya koma ya neme su suna nan akan tashar ainihin darulfikiri.com da ke kan intanet za kuma iya samun su a wurare daban-daban waɗanda ake aje bayanai da group-group na whatsapp da telegram zai kyautu ga wanda yake da interest na ya ji yaya abin ya faru kuma ya ji wasu bayanai waɗanda ba dole ne a maimaita irinsu a nan ba sai kuma ya ji waɗancan kasusuwa wanda suke kan abin nan minti talatin talatin ne guda goma sha hudu a can zaka ji an yi magana akan wasu daga cikin littattafan da aka rubuta waɗanda ba za mu sake kuma kokarin cewa dole sai mu sake ambatan sa anan ba wa kad harasan nabi sallallahu alaihi wasallama wa hatamma bihi manzo Allah sallallahu alaihi ya dauki al'amarin mafarki da muhimmanci ya bashi muhimmanci fa kana idza salla subha aqbala ala ashabihi biwajhihi fa qala annabi alaihi salatu wasalam ya kasance in ya salla asuba sai ya juye ya kalli sabon shi ya ce hal ra'a ahadun minkum al-bari hatta ru'ya kamar yadda muka sani wannan hadisi bukhari ya fitar da shi sai annabi ya ce shin a cikin ku akwai wanda ya ga wani mafarki jiya da daddare au qalat ko ya ce marra aminkum ru'ya falyaqussaha wa abdir halu wanda ya ga mafarki a cikin ku ya bani labarin mafarkin ya faɗa mafarkin ne kuma ne masa fassara wannan ita ce riwaya imam muslim kenan wa hadha al-hirs minhu wal wahyu yanzilu alayhi Ya dillu ala ahamiyati ta'bir ya fi zamanina wannan kwadaituwar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna ta ya fassara wa sahabban shi mafarki a yayin da wahayi ke sauka yana nuni zuwa ga cewa daga baya a zamanin nan da muke rayuwa to muhimmancin ya ƙare kenan linkaba'il wahayi saboda yankewa wahayi wali hajatina lil mubashshirati don kuma muna bukata zuwa ga abubuwan da za su dinka kawo mana bisharori wato labarai masu sanya jin daɗi da annashuwa da za su faru a nan gaba. kwali abu radiyallahu anhu sa'adi abu dardai Allah ya kara masa yadda yake cewa sa'altu rasulallah sallallahu alaihi wa sallama an kawulillahi azza wa jalla na humul bushira fil duniya wa fil akhira na tambayi annabi sallallahu alaihi game da ma'anar faɗin Allah subhanahu wa da ya ce akwai bishara ga muminai a nan duniya da kuma a gobe kiyama kala sai annabi ya ce wannan aya ce ta 64 a cikin sauti Yunus sai annabi ya ce mishi ma ne ahadun anha ghayruka mundu unzilat tunda aka saukar da wannan aya babu wanda ya tambaye ni a kanta sai kai hiyar ru'ya saliha al a anan shine ganin mafarki mai kyau yara har rajul mutum ya yi mafarki ya ga wani abu mai kyau auturala ko kuma wani ya gane masa alimamu turmi tirmidhi ya fitar da wannan hadisi a shekul albani ya inganta shi malam ya ci gaba da cewa wa qala kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu lam yabqa minan an-nubuwati illa al-mubashirat babu abin da ya saura daga annabta sai al-bushir da Allah ke nuna wa bawa qalu wa mal mubashirat qala ru'ya Saliha suka ce "Mai kake nufi yace mafarki mai kyau wannan ma Buhari ya fita da shi wa qala sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yake cewa idan qataraba zamanu idan zamani yayi kusa ma'ana idan alkiyama ta kusa tashi idan lokaci ya kusa kaiwa ƙarshen duniya lam takad lam idan qataraba zamanu lam takad ru'yal muslimi da za a wayi gari da ƙyar katarar wato a mafarkin mumini ya kasance ƙarya mafarkin mumini kaɗan ne zai zama ƙarya idan lokacin ya kusa wannan ma al bukhari da muslim sun fitar da wannan hadisi daga sahabi abu huraira allah ubangiji ya ƙara masa yadda. idan ka tara zamanu lamtaka du'il muslim takzib wannan ita ce riwayar muslim sai annabi ya ci gaba da cewa wa asdaquhum ru'ya asdaquhum haditha wanda ya fi su gaskiyar zance idan ana fira zai zama shi ya fi su gaskiyar mafarki sannan annabi yake cewa wa ru'yal muslim juz'un min 45 juz'an min an-nubuwa yace kuma mafarkin mumini ɗaya ne bisa wato sashe ne ɗaya akan sassa guda 45 na annabta wa ru'ya salasatun yace mafarki kala uku ne fa ru'ya saliha bushira min Allah wa ru'ya tahzin min ash wa ru'ya mimma yuhaddithu al-mar'u nafsahu duk wadannan mai magana a kansu. wa ru'ya saliha daga Allah subhanahu wa ta'ala ru'ya ta bakin ta sanya mutum bakin ciki daga shaytan ru'ya ta zuciya da take ga maka abin da kake so ka ji fa in ra'a ahadukum ma yakrahu annabi ya ce fal ya miƙe daga baccinsa fal ya salli ya salla wala yu hadis bi hannasa kan ya je ya bada labari ya ce kada mutum ya je ya bada ainihin wato labari Allahu alam haka dai hadisin ya ba a cikin sayi muslim kamar yadda kuka ji shi to ba dogon sharhi za mu shi mun tattauna akan waɗannan hadisi a baya sai malai ci gaba da cewa bai qadar al-ahmiyati al-baligha li ru'a fa innahu min al-muhim ijadu al-mu'abbirina al-mukhtassin alladhina yakufuna rumuzaha yana saboda wannan muhimmanci na mafarki ya zama wajibi abu ne mai muhimmanci a samu kwararru specialist kwararrun masana waɗanda za su dinga warware kulle kulle mafarki ma na za su dinga warware a rumus nuna gana akan rumuz su ne code wato wani ramzi wani eh, sarkakiya ko wani abin nan eh, ba duhu da yake zuwa cikin farki wanda zaka iya shi ake kalla sai a fassara ɗin san mai sunan ramzi da Hausa ba wallahu musta'an wal qadirina ala idraki wanda kuma suke da ƙarfin iya riskar ma'anan farkin wa fahmi dilalati rumuzi da kuma fahimtar ma'anan waɗannan rumuzi waɗannan codes wata jimi'u a nasiriha da kuma ya tattaro gaɓoɓin mafarkin a haɗa su wuri guda su ba da ma'ana wa rabtiha wanda za su iya kuma haɗa mafarkin bi waƙi ra'i da rayuwar mai mafarkin da idrakil ma'anar kulli da ru'ya don sanin ma'anar shi a jumlace mafarkin wa bil idafati limarifatin tarakumiyyatin qadira ala isti'abir rumuz sabiqa wa rabtiha bil hadir da kuma ilimi su suna da ilimi wanda yake tara ya ya, ya, ya abin nan concentrated ilimi ilimi mai karfi wanda zai zama ya ba su dama su iya hada abin da ya wuce da wanda ake ciki don su ya fassara kama ya tajuna ilal itina ilal inti uh, in itaq min awaiq at-ta'bir uh, wa anmat al-mu'abbirin wa asalibin kamar da kuma mutane suke bukata zuwa ga sai daga matsaloli na fassara mafarki da salon masu fasarar mafarkin musamman wanda suke makaryata ne wa ya tsallabu dirasatan darattar ta'abiri min zawaya mukhtalifa yace wannan irin yancin da ake ilimin da ake so a samu mai nagarta da yancin da ake so mutane su samu daga macuta su yantu daga cutar da za a musu ko yaudara yana buƙatar koyan ilimin sanin fassara mafarki ta fuskoki daban-daban wa abra ma'anin jadidatin da kuma iya fassara ma'anoni sababbin ma'anoni lam tasluk min qab wanda da ba a san su ba lam tasluk min qab a fassara ma'anonin ta wasu hanyoyi wanda da ba a taba shiga ba ta qulu ila namatin hadithin yadbatu ru'ya wanda za su ja mutum zuwa ga wani sabon salo na fassara mafarki wa ta wafaqu ma'awaqi'il muash ah, wala wala yukhalifu al-ahkam shar'iyya fasar da ta dace da zamanin da muke rayuwa ko ba zai saba ma ainihin za a shari'a ba saboda a zamanin nan yana cike da abubuwa sababbi da salon rayuwa sabuwa wanda da can babu zaka mutane za su yi sababbin mafarkai wanda da ba a saba irin su ba ko kuma farkan da mutane suka yi koda a baya ana musu wata fasara yanzu za a fassara su da wata fasara daban dan alal misali a da can zamanin da babu yadda za a ce mutum ya mafarki ya hau jirgin sama tunda babu jirgin sama ko ya ce mafarki ya gan shi misali a cikin escalator misali ko ya gan shi a asibiti ana mushi operation kaga duk babu irin waɗannan zawahir babu waɗannan phenomenon ɗin a rayuwa shekara ɗari biyar dubu ɗaya baya su babu yadda za mutum irin wannan mafarkin sannan kuma dole fassarorin za su bambanta da abin da ta yi ake fassara irin waɗancan abubuwan a baya wallahu a'lam za mu zo mu ji daga gare shi ya ce wa hadihi wannan magana laisar da'awa lil khuruji an aqwalil mu'abbirin al qudama ba wai ina kokarin ne mai kira zuwa ga ayi fito na fito a kwabe a rabu da maganganun masu fassara na da ba bal hiya da'awatu lit tajdid fi al asalib allati tukabbiluha tukabbiluha ijtihadatu man sabaqana fi ilmi tabir ina kira ne zuwa ga ayi kokari a sabunta wato fassaran farki a hada da na bayan a sabunta ta ijtahadu na bayan mu da suka yi kokari wuska mu'tiyatihim zamaniya gwargwadon abin da zamanin su ya huwace musu wal makaniya da inda suke rayuwarsu wa waqi'umul mu'ash da kuma rayuwar da suka yi ولذا فإني أرجو ألا يبادر أحد إلى الطعن في مشرب هذا الكتاب ده haka ina fata kada wani daga jin wannan magana ya marmaza ya ce wai shi zai soki wannan littafi saboda ya ji an faɗi cewa za a kawo wani sabon abu kada ya maza ya ce zai soka kafin ya soka don Allah ya ƙoƙari tukunna ya karanta ya ji abin da ke ciki tukunna kada ya ce zai soka don mutane sa da saurin da sun ji abu bai musu ba su soki abin su lalatar da shi su ƙi ji to kafin kai suka cewa ai wani sabon mazance ne da ba a san da shi ba to yi kokari tukunna ka fahimci me yake cewa wa kilistifadati minhu mutum yi gaggawa ya haramta wa kanshi cin moye littafin bi da'awa mukhalafati ma huwa sa'idun bainal amma da tunanin cewa ai abin da ke cikin littafin ya saƙa wa abin da yake gama gari a gun mutane game da fasar mafarki ya ce falhikmatu ballatul mu'min ita hikima kayan mumini ce duk inda ya same ta kayan shi ne da ya ɓace sai ya ɗauka kai wannan hikima ce kamar yadda aka faɗa alhikimatu don kuma hikima ne wato karin magana ne bai tabbata matsayin hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda malamai suka ambata wal haqqu ahqqu an yuttaba gaskiya ita fi cancanta abu fiye da kowa ya fi cancanta in za ka bi wani abu to ka bi gaskiya ita ce abu da ya cancanta wato mutum ya bi ya kyale kai ya bi mutane ya bi gaskiya kar ka tasa wani gaba ka ce shi za ka bi a'a ka bi gaskiya eh, in ka bi ta to ka tsira a ko da yaushe ba mutane za ka bi ba ba masu faɗin magana za ka bi ba a ah, magana za ka kalla ya zama hukuncin ka ko da yaushe da sanda ka hukunci ka hukunci akan abin da ake faɗi ba mutumin da ke faɗi ba kamar yadda manzala sallallahu alaihi wasallama yake cewa game da kissa shedan wannan da yazo zo gun Abu Hurairah ya sata ka wa huwa kadhub ya maka ƙarya ya faɗa maka gaskiya duk da yake maƙaryaci ne duk da yake maƙaryaci ne to sai maza ya kawo wata waka yake cewa walillahi darul walillahi darul ƙa'il alherin Allah ya kai ga mai wannan magana wace magana da ya ce walasta binajin min maqalati ta'inin walau kunta fi gharin ala jabarin wa'ad wa man zallazi yanju minan nasi salima walau gaba anhum bayna kha fai bayna eh, nasari bayna kha khafatai nasari walasta binajin kai mutum ka sani ba za ka taɓa tsira ba min makalati ƙa'in daga maganan masu suka ba ka taɓa tsira daga maganan mai suka mai suka ka duk yadda kai zai samu abin suka ka kuma zai soke ka da shi ba zai kyale ka ba duk yadda ka kai ka kawo da taka tsantsan da nuna kai ba ruwanka ko ba ka shiga harkar mutane to su mutane za su shiga harkar za su shiga ka aikin su ne za kuma su yi maka ainihin wato a a sharri za su ce ai kana wannan rashin shiga maganan ma da ba ka yi to za su ce ai girman kai ai girman kai ne walau ko da kuwa ko da kuwa walau kun tafi gari ko da kana kasance a ainihin cikin kogo ala jabal wa'ari akan wani ainihin wato dutse wa'ar wanda yake mai wuyan hawa dutse wanda yake mai wuyan hawa ya ce wa man zalladi yan minan nasu saliman waye shi wannan mutumin wanda yake tunanin wai shi ya isa ya tsira minan nasi daga mutane saliman ya tsira salin alin ya tsira ya tsere musu wato mutane su kyare shi a ce ba sa zagin shi ba sa aibata shi ba sa cewa abu kaza da ya ba daidai bane komai nashi ɗaya ne babu wannan mutum walau ga ba anhum ko da ko ya ɓoye ya tafi ya ɓuya ya bar su baina kafai ta nasirin ya ɓuya a ainihin cikin abin nan ƙarƙashin fuka-fukai na wani igul a ce ya ɓuya ba a ganin shi wannan kuma zai sa mutane su kyale shi ba mutane ba za su kyale ka dan kai ka kyale su ba ɗabi'a su ne dole za su ce ka yi kaza ko ba ka yi kaza ba kamar yadda mai waka yake cewa dan adam mai wuyar gane hali in ka yi shuru ya ce ka yi shuru in kai magana ya ce kai magana duk abin da kai dan adam sai ya samu abin da zai faɗa a kai za ka kai kokari ka yi abin da Allah subhanahu ta'ala zai gamsu abin da da abin da kai ba wai dan adam ba dan adam ba zai gamsu ba malai ya ce wa sallallahu sallama ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbi to sai mu tsallaka inda ya ce tamhidu shimfiɗa bayan da ya waccan gabatarwa sai kuma ya ce shimfiɗa ya ce ahamiyatu alhadith an ruqya muhimmancin yin zance akan mafarki muhimmancin zance akan mafarki alhadithu an ru'a wa zawabitiha wa ahkamiha wa turqiha zu ahamiyatin baliga tattaunawa da yin magana akan mafarki da yadda ake tantance mai mafarki da hukunce-hukunce da hanyoyin da ake yin hukuncin da wannan zance ne mai muhimmanci kwarai da gaske khasatan fi hadha zaman allazi ikhtalata fihi al-haqq bil batil musamman a wannan zaman da muke rayuwa wanda gaskiya ta cakuɗe da ɓarna, wata haddathat fi wa awwalaha man laysa ahlan zalika kuma mutanen da basu cancanta ba suka yi magana akan mafarki mutanen da basu cancanta ba suka fassara mafarki wa yumkinu ijmalul asbabi allati shajja'atna ala al-kalami fi hadha al-amri al-muhimmi ma yace zan iya takaita bayanai in ce abubuwan da suka gane zuwa ga nayi wannan zancen nayi wannan rubutun su ne dalilai guda hudu na ɗaya guluwu bad fi taqdir ru'ya zaƙewa da wasu suka yi wajen baiwa mafarki matsayin da ya fi na mafarkin wa rasiha fauka makanata suka ɗaga mafarki zuwa ga matakin da ya wuce matakinsa hatta yu'abbiruha ya'tabiruha ta shari'a suna ganin mafarki na daga cikin source na shari'a au yanqudu biha shar'allahi subhanahu wataala ko kuma zai amfani da mafarki ya warware wata shari'a abinda Allah ya ce sai ya ce ya mafarki wani shehi ko wani kaza ya ce mishi ba kaza ba ko wani ma ya ce Allah ne ya ce mishi ba haka ba kuma fa yuhallilu harama suna mafarki suna amfani da mafarki su halasta haram aw yuharrimu halal ko ya haramta halas irin yanda suke a coci irin yanda ake kuma a cikin dariƙun sufaye bina'an ala ru'ya ra'aha zai gina wannan abin bisa mafarki da ya ce wai ya gani au yadda ibiha ilma shay'in min al ko kuma ya da'awar wani ilimi na gaibu to kaga duk wannan daga mafarki ne fiye da matsayinsa abu na biyu istaharatu ba'dihim biha wasu kuma sun wulakanta mafarki والتفريط في شأنها سني سكتي سني سوروري أتكن الأمر مفركي فلا يراها شيئا بس أجل مفركي أما ذي وانا أبدا كما تأكلش بل يقلل من قيمتها سنة رين قيمة مفركي ويعتبرها كلام الأجائز سنة جنن زنتين نما تانس أوفبي ما تأتكن جلابا زنتين نما ذجيبا وخرافات وأساطير سنة جنن كوي تاسونيوين دا لابارن دا دا نيز فقالنا كما سنولا كنت الأمر مفركي سنيك أسدش ثالثا نأكو tibyana lil manhajil wasat fiha ina so na bayyana matsayi na tsaka-tsaki wajen mu'amalantar mafarki fala ifrata wala tafrida babu zakewa babu gazawa fa hiya laysat wahayan wa tashri'an ba wahayi bane ba shari'a bane kama annaha laysat abasan wa kuma ba wasa bane ba shirme bane bal minha ma huwa haqqun wa minha ma huwa batil akwai abin da yake an farki gaskiya ne akwai abin da yake ba gaskiya bane rabi'an na hudu na karshe ce da irtibati ha bi waqi'in nasi don kuma ko an ki ko an so mafarki yana da alaka da realitin abin da mutane suke rayuwa a ciki fa kasiran ma ya haddasa nasu anha da dama mutane suna yawan magana a kai na yi mafarki na kaza na yi mafarki na kaza wani ya mafarki na kaza wani ta mafarki na kaza khasatan nisa ita ce musamman mata wanda mu ma yana daga cikin abin da ya jawo muka wancan ma series na farko yawaita tambayoyi da mutane suke yi akan mafarki alaga ta malam me mafarki na kaza me hukuncin mafarki na kaza yau ka ba wannan ansa gobe ka ce mu wancan baka sani ba gobe ka ce mu wani sai ka bincika abu yayi yawa mutane suna daukan abin da muhimmanci kwarai sai sun san fassara duk abin da suka gani a mafarki musamman mata fahiya min mata da ulhajatu li bayanihi wa ibahi don haka yana daga cikin abin da bukata ta ja dole a yi magana a kai a bayyana shi qimatul ruuya wa ahammiyatuha fil islam bayan da magana akan muhimmancin mafarki sai ce kuma muhimmancin mafarki a musulunci a shari'a خلافا للكثير من الناس الذين لا يجعلون للرقية شأنا ولا يقيمون لها وزنا فإن الله جعل لها منزلة عظيمة وأهمية بالغة يتده ذلك يتده لك ذلك من فوائدها التالية ya ce saɓanin wasu da yawa da suke ganin cewa ba ruwansu da mafarki ba wani abu bane shirme ne sani cewa shari'ar Allah Allah subhanahu ta'ala ya sanya mafarki babban muhimmanci da mai girma kamar yadda zamu ga haka daga fa'idoji da za a fitar masu zuwa fa'ida ta farko ita ce annaha ita shi mafarki mu mahida lil wahayi ya zo danya ainihin zama shimfiɗa ga wahayi za mu saurara a nan saboda kamar da muka tsara insha Allah za mu dinga yin kasusuwa ne masu minti talatin talatin don kada masu bibiya su zama akwai akwai da yawa da muke lura daga mutane idan zance tsayi ah, da haka ba yadda aka iya za a tsaya na amma insha Allah za mu sanya kasar na biyu insha Allah subhanakallahumma kuma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi